alaikum yan uwa barkamu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyon namu da fatan muna cikin koshin lafiya so yau ma kamar yadda kuke gani muna kawo muku platform wa'inda ana samun alkhairi daidai bakin gwargwado so yau ma gashi na kawo muku wani sabon platform wanda idan ka yi rijista da sunan take za su baka ruwa na dala ashirin so kai kuma za ka iya cika sa domin ka upgrade zuwa vip 1 nasu ko kuma vip din da kake bukata so kai da za a je muku a kasan description na wannan video da kuma bangaren comment section so ga wanda yake da ra'ayi zai iya shiga domin shi ma ya fara saboda bai jima da fitowa ba so kai tsaye bayan mutum ya danna zai kawo shi waje kamar haka a daidai nan mutum zai zo ya zaɓi country code dasa watakan ma'ana um, kasar da yake so idan mutum ya zaɓo kasar da yake misali kamar mu da muke a najeriya so za mu zaɓo court country na najeriya wanda za mu yi amfani da shi kamar yadda kuke gani so a daidai nan mutum zai zuba nambobinsa gaba ɗaya so za ka iya sa har da farko sannan sai kai creating password sai ka sake confirm sai transaction password so kai zai za ku iya sa iri ɗaya ko ku bambanta wannan ya danganta da ra'ayin mutum a daidai nan za ku ga invitation code nawa so kai tsaye bayan kun gama ku taɓa rijista na so ni da kyau rabi na yi rijista kuma kai tsaye na yi recharging so zan sa ainihin number na so amma dole sai na nemo count record damu so kai tsaye kamar yadda kuke gani gashi nan zan zaɓo count record na so bayan mutum ya sa kai tsaye zai taɓa log in now sorry phone number ta gudu so zan taba log in now gashi nan kamar da kuke gani ya yi successful so bayan mutum ya shigo za su nuna mai dan abubuwa a nan wanda ya shafi wannan platform din so idan mutum ya tsaya duba lafiya launi so a daidai nan za ku ga akwai daga level 1 zuwa level 8 so a daidai nan wajajen mutum zai zo ya duba zai ga ruwa din da suka bashi na 10 dala so da ke ni na sa dala goma na yi upgrading kai tsaye so a daidai nan mutum zai zo ya duba ya ga bif din da yake ga ya kamata ya yi so ni dai na yi upgrade na bif 1 so shine daidai risk din da zan iya ɗauka so a daidai nan gurin kamar yadda kuke gani gashi nan za ku ga so tunda na yi upgrade da level 1 sorry so gashi nan za ku ga cewa zan yi tax guda biyu sannan kuma zan yi anin 1 dala kamar yadda za ku gani shine level 1 gashi nan <clears throat> sannan kuma sai level 2 wanda mutum zai activating da dala 75 sai level 3 wanda mutum zai activating da dala 180 so gashi nan kowane za ku ga abin da mutum zai samu so bayan nan sai abu na gaba gashi nan har zuwa dai level 8 so daidai nan wajajen mutum zai zo ya recharging shi nan so mutum zai zo ya recharging a daidai nan so bayan mutum ya shiga zai kawo ka wajen da za ku kofi na wallet address din da za ka yi musu depositing so kai tsaye mutum zai yi kofi bayan ka yi kofi ka turo usdt na za ka zo ka taba inda aka sa submit so ka tabbatar da ka taba in ba haka ba ba zai hau ba usdt ɗinka. so bayan ka yi za ka zo kai joinin na vip naka a daidai nan kamar yadda kuke gani ga na anan ya zama active so kai tsaye kawai zan shiga level 1 zan yi facezin na order ta so gashi nan zan yi submitting so wani abun daɗi kamar yadda za ku gani mutum zai yi oda guda biyu ne gashi nan kamar yadda kuke gani na gama order ta so sai mutum batun wajen yin withdraw bara na kwafo link dina ko in ce ainihin wallet address na wanda zan yi amfani da shi yau kamar yadda kuke gani bayan nan sai mutum ya zo ya shiga wajen withdrawal so zan shiga wajen withdrawal so bayan ka shigo zai nuna maka cewa kai activating na account naka so dole sai ka yi submitting na wannan wallet address din so gashi na yanzu saba tana so ta yi connecting so kai tsaye mutum zai shiga submit sai mutum ya shiga add method so a daidai nan wajajen mutum zai sa additional information so mutum zai saka identity wanda za su yi verifying naka misali ni zan yi amfani da hausa forex sannan sai email address sannan kuma sai phone number so zan yi amfani da wannan so za ka iya sa address ɗinka so kai tsaye sannan sai ka zo ka saka um, wallet address naka a daidai nan kenan so bayan nan ka saka komai sai ka zo ka sa transaction password sannan sai ka taba submit so yanzu gashi nan kamar da kuke gani na yi submitting so mutum zai yi back a daidai nan zan yi withdraw na 2 usdt dina gashi nan zan saka nasa sa amount sai kuma payment password sai na submitting so gashi nan withdrawal ina ya tafi so za mu jira ya fada so amma kafin nan so gashi nan har ya duro tun kafin ma na ce abin nan so bayan nan sai abin da ya shafi bangaren team wannan shine wajen team wanda za ka yi referral na mutane a daidai nan za ka ga invitation code naka za ka yi kwafi nasa ga kuma referral code so kai tsaye bayan ka yi inviting na mutane a nan za ga akwai team a team b team c kuma kowanne za ka sami kwamisho daga kasansa so after that kawai kai tsaye yanzu za mu je mu duba withdraw namu mu gani in ya dira kamar yadda za ku gani wannan shine usdt namu da ya duro ga shi nan so gaskiya platform din alhamdulillah akwai riba zuwa kwana biyar mutum ya mai da kudinsa sannan sai yi fara cin riba insha Allah a nan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah